الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق به وعظيم سلطانه فيا رب يا من جندك الدهر غالبا ولو ضعفت آراؤكم يا محمد لك الحمد والشكر المسرمد دائما ولم يخش من يلجا إليك توكلا أفضل صلوات الله وأتم تسليماته على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا وقدوتنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هنيئا لإبراهيم لها هلاله hilalun bada lin nazirina jamaluhu hilalu rabi'in fihi ja'a muhammadun fatamma lana al-bushra wa amma nawaluhu li afdali ardin halla afdalu mursalin bi afdali yawmin fastabana kamaluhu alayhi salatullahi summa salamuhu mata laha min fawqi as-sama'i hilaluhu bayan haka manyan baki manyan mahalatta musamman iyayen ƙasa alim, fadar mai martaba sarkin gumal Allah ya ƙara masa lafiya musamman fi'e nasa da mai girma ɗan madamin gumal da dukkan mahalarta daga ɓangaren jagoranci a wannan masarauta mai ɗumbin albarka. Hadara ta manya-manyan shegunnai ta manya-manyan mukaddamai manyan jagorori musamman babanmu jagoranmu maulana khalifa sheikh malam magaji gumal allah ya ƙara lafiya da dukkan mashayik na wannan gari manyan shegunanmu mahalarta musamman babban bakonmu babban malaminmu a sheik abdulkahir al-tuljani alkanawi yan uwa muridai masoya sayyiduna rasulullah na wannan gari gumal da sauran baƙi ina gaishe mu gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah da ya haɗa fuskokinmu a munasaba ɗaya tilo da ta kerewa Sa'a, ta kuma kerewa dukkan tsare kunta ita ce munasabar da aka ware ta don ƙara wa juna sani cikin wanda ya wata ba a sani don ƙara wa juna taki a gonar soyayyar wanda ya wata ba a so da kuma iyo cikin tekun da ba ta da iyaka ita ce tekun sakidina rasulullahi munasaba irin wannan a yau ne muke da kishinta matuka a yau muke da kwaɗayinta ƙololuwa don zamani ya juya kullum ina isar da wannan saƙon mutanen jiya ba masu yawan leƙe-leƙe ba ne amma mutane ne da suka rayu cikin imani da sallamawa don haka ba wai mai maganar ma'aiki ba a'a daidai da waliyai daidai da waliyai bayan Allah da aka sallamawa kunnansu baya iya jin kalmomin reni a gare su ballantana abin da zai yi zamo batanci ga janabinsu na taɓa jin wata kissa a bakin ɗaya daga cikin malaman Profesa Sheikh Umar Sani Fage yana faɗan issar wata dattijuwa cikin garin Kano da wata rana a gabanta wani matashi ko matashiya zance ya kawo zance sai ta kama sunan malam na kabara Kayan sunan kai sai babu wani tsarmi ba girmamawa take tsohuwar ta suma ta ce ba mu yi tsambanin cewa jinkiri zai kawo mu zamanin da za mu ji ana kama sunan malam haka ba menene saƙon ana ba ma'aiki ake magana ba ba sahabbansa ake magana ba a manyan manyan bayan Allah malamai ababen girmamawa kunnan mutanen baya baya iya jin a kira sunansu mun sani da al'adar da yawa idan ji an ce shehu da can ko da yawa in ji an ce shehu to Allah usman ne girmama suna ta kai ka ba a iya kama sunan shehu usman Da za haifa ya yi wani abu to ba za a ce shehun kai tsaye ba ko daga baya hatta da aka sa wa irin su Abdullahi saboda su Abdullahi kwandu sai kaji ana sai musu shegu ko ka sunan shehu Tijjani sai kaji an ce shegu wato kama sunan ya zama kamar wani aibu ne dan haka ya kyautu a ce an tarbiyyantu tarbiyya ta ƙoƙarin saya suna a faɗi wani abu na girmamawa a gare su wannan waɗanda suka rayu akan wannan to fa su ba wai ka yi musu zancen ma'aiki ba ai ƙurar takalmin manzan Allah a basiran tsuwa ce da ita ɗan uwa yau ga cikin wani zamani zamanin da kamar yadda nake faɗa zamani ne da ba a gama aiki da arba'una ba an buɗe Bukhari. Wato, inda za ka ɗauki hadisai guda arba'in da ke cikin matinul arba'in na nawawiya, ka ɗauka daga hadisi na ɗaya zuwa na goma, ka auna mutanen yau da nan hadisan ƙwaya goma, to za ka samu akwai larabcin hadisin ya ratsa mutane. amma aiki da hadisin la'alla ko na biyu ba za ku je ba ballantana a je na uku kowa ya sani iyayenmu da kakanninmu wato ina nufin magabata da yawa sun tafi a kan tsarin malam ya ce ba kyau malam ya ce da kyau to amma yanzu kowa zai iya jan larabcin hadisi ana cinikayya a kasuwa kaji an ja innamal a'malu bin niyati ko ji an ta kullu bid'ati ko wani abu da ya kama da haka wannan yake nuna cewa uzurinmu ko a lahira ba shi da yawa to da a ce karatun haka ya tafi da zai zo mana da sauki sai zama darurar irin wannan taron a yau ta kai ga ta kai ga da abin tabawa an taba an yi suka a gare shi har ta kai ga a da kunnuwan munaji waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba addinin mu suke ba suna taba aljanabul azam sallallahu alaihi wasallam hankalinmu ya tashi mai tunanin ya zamu mu rasa ya zamu da rayuwarmu sai mun ga ya zamu yi ƙoƙarin mun maida musu martani da abin da zai bakanta ransu yau ya zama taɓa shi sallallahu alaihi wasallam ya zama nau'in karatu ne daga cikin karatuttuka da ake yi a da'irar musulunci wannan ba magana ce da kuka ji labari yau a bakina ba sanannen abu ne idan ba a yi a garinku ana yi a garin wasu an yi globalizing ɗin al'umma gaba ɗaya in baka ji a loudspeaker a garinku an yi ba to la'alla a wani gari an gabatar an ɗora social media ka ji ka gani me nake nufi da wa'annan kalmomin kalmomi na na nufin makarantar karantar da girmama na rasulullahi makarantar da za ta karantar da mu ya ake girmama annabi ya ake sanin annabi mun sani a wajen al'imamu malik ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idodinsa na ajarhu wa ta'dil wato ƙa'idar wannan rawun ya kamata na karɓa daga wajensa wannan marwaicin abin girmamawa ne a wajen mu kaman ayuba siktiyani da abin da ya faru tsakaninsu mutane na cewa ayuba siktiyani batun haddasa akwai magana ya ce da naga yadda yake girmama sayyidina rasulullahi sai na ce nan fa ba batun hadda ake ba ana maganar wani daga wannan makarantar mu ɗau imamu malik na muzat a cikin namazit na girmama sayyidina rasulullahi abin da sa na ɗauki imamu malik duk maganar da ake yau a zamanin nan duk maganar da ake magana ce ta alkitabu wasu sunna dukkan maganar da ake duk larabcin da ake wa yan boko suke ruduwa su ji cewa su kawai an musu karatu an kai su tikewa an samu malami duka larabcin da ake musu akan zancen alkitabu wasu sunna ba batun kitabo zan yi ba dan idan ka ɗauko waye sayyiduna rasulullahi a cikin alkitabu da kunne na da kunnanka da hankali na da hankalinka bai kai ya riski wane ne manzan Allah a cikin alkitabu ba ya aka kaddasa shaksiyan sayyiduna rasulullahi a cikin alkur'ani hankali na da naka amsar kawai ita ce tanakkara ma'arufan lada kulli aqilin fama urifal muqtaru illa bi nafsihi amma mu dawo makarantar wa'yanda da bazassu ake rawa su ne malaman hadisi ka ɗauki kakansu don duk malamin hadisi a duniya ya rankwafa wa imamu malik arafa kuman arafa ku wajen hila kuman da hila ku duk malamin hadisi a duniya ya rankwafa wa imamu malik imamu malik da in ka tambayi irin su al'imamu shafi'i da cikar matsayinsa a ilimi da yadda har ya zamo kamar wata aya ce daga cikin ayoyi da ake buga misali da shi wajen kaifin basira amma cewa yake iza zukirar ulama uba malikunan najam in kunta an ce malamai to ai malikun mu tauraro ne da ake shirya da shi wani wurin ma yana cewa kai malukun hujjati amama Allah azza wa Allah. ni farin kiyama in Allah ya tada ni ya ce menene kunjar ka zan ce maluku kawai Al'imamul imam bukhari yana maganan as-silsilatu yana batun isnadi mafi inganci da kunnansa ya iya ji yace shine a ce maka an malik an nafi an abdullahi ibn umar a wajen abu daud isnadan imamu malik guda uku su ne mafi ɗaukakon isnadi a wajensa haka da yawa daga cikin malamai amma ya alaƙar malamin da malaman hadisi suka rankwaba masa suka sallama masa suke kallonsa a matsayin shine model nasu ma'auni nasu a wajen tsabtace abin da za a jingina ma manzan Allah ya imamu malik yake wajen girmama annabi ya alakar imamu malik take da ma'aikin Allah A kan wa'ansu tsari ya gina makarantarsa mun san makarantar imamu malik makaranta ce da ta kai makariyar tikewa ta kai kololuwa ta yadda idan aka zauna sai ta yi isharinka ta sa ma a ranka cewa kai din nan da kake zaune da zarar imamu ya ce qala rasulullahi to ka kaddara yanzu babu malik ka kaddara babu malik manzon Allah ne yake magana makarantar da aka gina ta akan wannan tsarin ta yadda da masu ji irin zaman da ake a hadararsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka na ake ronko faɗi gaban imamu malik ƙololuwan ladabinsa ya kai ga ba za mu ce in ya je rauda ba a'a garin madinan da aka haife shi sai zama wani gari ne wanda ƙasar garin ma ladabi yake yi mata saboda manzon Allah ba wai garin a ba wai rauda ba a ƙasar garin ba za a taka ta da takalmi ba ba za a hau doki a kanta ba ba ba abubuwa da yawan gaske ba za a yi wa wannan ƙasar ba saboda girmama manzon Allah yake da tur'a ta iya tsayawa a gaban manya ya yi musu magana duk lokacin da ya ga an shiga wani yanayi za a taɓa alfarmar shugaba to zai yi tsawa mun san mashuriyar kissarsa da abu ja'far mansur ya ɗaga mai sauti a garin madina a haramin ma'aiki sai ya ce mar ƙasa da sautin ka ni amirul mumini ne ce ai a nan kam ko ma wane ne ya zo nan ne aka ladabtar da waɗansu da suka ɗaga sauti gabansa ɗaga sauti gabansa ma'anarsa shine rushewar wata aikin da kai wa Allah kafin ka zo na a nan aka yabo wasu da suka yi ƙasa da sautinsu a nan ne aka zambaci wasu da suka kira shi ta yadda Allah baya so a kira shi Ayi ladabi abin da nake so mu ɗauka anan ne. yan uwa makarantar hadisi makaranta ce da ya kamata ta samar da waɗansu mutane masu nagarta ƙololuwa wajen girmama manzan Allah har su imamul bukari nan da ake gani imamul bukari ya faɗa in ji ibnu hajar ya ce hatta sagil bukari wannan da ake ga ya rubuta musnadu nasa ya rubuta shi ne dalilin ru'ya da ya da sayid na rasulullahi ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil manami wa biyadayya mirwatun azubbu anku fasa'altu almu'addirina an zalika fa qalu innaka tasubbu anku alkaziba yace na ga manzan Allah a hannuna akwai mabici ina mai bubuta sai na tambayi malamai na na ce musu me wannan magana take nufi mafarkin nan me yake nufi suka ce ƙarya aka yawa kai ne zaka kaɗe masa wannan karya. da dalilai da yawan gaske da suke nuna girmama wasu ga manzon Allah yau a wani hali muke ciki tsarin da aka gina malamin addini kullum idan malamai suna so su mana bayani akan falalansu karatunsu ɗaya ne al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne don haka in mun taɓa su to mun taɓa hadarar ma'aiki don su ne magada amsar anan shi malamai ba muna rage su ba ne amma ya kamata malamin addini ya fara sanin wani abu guda ɗaya manzon Allah ya zo ya warware wa mutane matsalarsu ne ba wai ya zo ne shi ma ya zama ɗaya daga cikin matsalolin al'umma ba wato ma'aikin Allah idan aka ce ana fama da matsalar tattalin arziki to manzon Allah shi ne kan gaba wajen ganin ya za a warware wannan matsala kuma sai ya yi nasara idan aka ce ana fama da rashin lafiya manzon Allah shine kan gaba wajen ganin ya za a samar da magani manzon Allah ƙwararre ne a cikin kowane irin fanni na rayuwa ya iya saita mutane da dora su akan manhaji mai tsafta idan za ku yi adalci za ku auna karantarwar malamai a wannan zamanin za mu iya cewa mafi yawan karantarwa ba za mu iya cewa malamai masu warware mana matsala ba ne sai dai mu ce su ma nau'i ne daga cikin matsalolinmu saboda irin hayaniyar da suke kawowa a cikin al'umma za ka ji yanzu ko shekaran jiya ko da sunna muna tafiya a mota ne ina ji ana ban labarin kwana biyu nan bari kici ake ta yi akan shan rubutu yanzu matsalar shan rubutu ne a gaban mu matsalar miyau shine ya mutum zai samu abincin da zai ci sau uku a gidansa wannan matsalar muke so a warware mana kawai sai aka barke da rikicin shan rubutu ya halatta ko bai halatta ba a lokacin da kuke cikin wata matsala kuke sauraron mafuta daga malamai daga lokacin da za ka ji su kuma sun farko wata matsala ta daban wanda wata matsalar sai wani ya saurare ta sau ashirin ya ce wai ni akan me ake magana ne shi bai san akan ma matsalar da ake ba ballantana ya fahimci saƙon a irin wannan zamani ba abin da muke da bukata illa samar da makarantar da za ta dawo mana koyaya ko da ɗan fasantas kaɗan ne irin na tsarin jiya ya dawo mana a yau wani irin tsari nake nufi tsarin tarbiyya da samar da suluki mai tsafta musamman wajen kiyaye harshe da ladabi ga janaban na rasulullahi shine kololuwar abin da muke da bukata zan ɗau misali ɗaya zan baya kuma zai zama shine kalmata shine kuma sakona, karatu ne ake yi wa al'umma a cikin tauhidi sai ake nuna wa al'umma idan za ku nemi taimako ku nema a wajen Allah ƙarshe dai magana ta kai kan ba a neman taimakon wani Allah don shi kaɗai ne mai taimakawa abin da ya sa na ɗauko wannan mas'ala ce da take da alaƙa da janabinsa sallallahu alaihi wasallam wanda na ɗaya tana da buƙatar duk mai karanta alƙur'ani yana karanta alƙur'ani da tadabburi na sha faɗa na kuma ƙara maimaitawa a nan duk mutumin da ya ɗau wata aya guda ɗaya a ƙur'ani ya ce zai auna annabi da ita inda aya ɗaya ce to Allah za ka iya gama karatunka ne ka je kai wani hukunci daga baya hukuncin ya zo ma ba haka bane ga misali duk ayar da take garin makka tana kwatanta bashariyar ne da bashariyar mutanen garin kul inna ma ana basharun misluku kul subhana rabbi illa basharar rasula da ya tashi ya bar makka ya koma madina an ci gaba da mu'amalantar haka a daga zuwa yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da ana gaba yace ya ayyuhal ladzina amanu la tarbahu aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tabaqa yanzu ba mutun ku ce shi mutum ne irin ku ba daga sauti ma a gabansa zai zama dalilin rushewar aikin ku gabaki daya ana gaba sai yace ba wannan ba yanzu idan akwai wani abu da kuke kauna ina so ku ajiye wannan abun ku kama annabin nan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikiwanukum wa aswajukum wa ashiratukum kun wa amwalu niktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarbasu hatta yati Allahu bi amrihi wa Allahu la yahdi al-qawma al-fasiqin suka ce ah to ai tunda an faɗi abu takwas din nan ai babu babu mu. wato a cikin lissafin abubuwa takwas daga kan iyaye har zuwa gidan da zamu mallaka da abubuwan hawa ba maganar ran da yake cikin mu shi yasa sai na Umar ya to duka wayannan muna son ka fiye da su amma ran da yake cikin mu kam muna son sa fiye da kai sai manzo Allah ya ai akwai saura karshe aka ƙara musu annabiyyu aula bil mu'minina min anfus suna wannan mustawa aka fara ya mu din to wayya ya zama duk inda aka ce abu Allah sai a ce sai an bi shi ana ta hada shi sai a ce adiullah sai a ce wa rasula wannan wani irin karatu ne daga baya Allah ya ce ba haka ba ma man yudi'ur rasula a ata Allah nan ahlul kitabi suka fara to ai ne ma ake mu zama hadimansa kawai ba mu da wani aiki sai nasa sai Allah ya ce ba ku ba ni ma da na halitce shi aikinsa nake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi to ya al'amarin yake sai kaga wani wajen sai a farrada shi ana magana akan manzan Allah wani wajen sai a kawo damirin ishara sai ya nuna da su ake wani wajen kuma a yi wani kwado sai a faɗi wani abu nasa ana karatu ko ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa wani wa nasira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'assiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila malamai suka yi ta karatu akan hakuri nan, a ce tu'assiruhu na ma'aiki ne tusabbihuhu na Allah ne ana ta tattaunawa akan damiri wa zai koma an gama larabci sai ayar gaba ta zo gaba ɗaya sai ta zo da wani sabon karatu innal lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim manzan da qur'ani yake wa shaksiyarsa wata irin tuba a waɗansu mustawayat daban-daban sai kai kuma ka karanto wata aya guda ɗaya sai ka ce iyakar karatu inda ya tsaya a tunaninka to iyakar annabi kenan ai ƙarshen rashin hankali kenan ka iya sauwara aya ɗaya kawai sun madana fata dalla ka na ƙaba ƙausai ne wannan adina ɗin ta ƙarshen ai anan magana take da aka ce kamar faɗin baka biyu sai aka ce ko ya ku kusa to ya ku kusa zuwa ina ba a faɗa ba waye ya san iyakar kusaci din ƙur'ani bai sarraha ba kwata-kwata to wanda ba a sarraha iyakar matsayinsa ba kai kuma sai ka ce iya na karatun ga iyakar sana wannan duk shine abin da ya haifar da rikici a cikin iyaka na abu da iyaka na sa'ai wanda wannan ya kamata a ce bai zama rikici ba ba a neman taimakon kowa sai na Allah duk wani taimako duk wani taimako a zaɗin daga ba ana bambancewa ana cewa akwai taimakon da mutum zai iya akwai taimakon da Allah ne zai duk wani taimako a zagiri sunansa majaz duk wani taimako dan idan har ya zamo akwai taimakon wani a cikin halitta akwai taimakon Allah a cikin halitta to ai bai kamata a ce iyaka nasta'in ba sai dai a ce nasta'inu iyaka wawawa sai kuma a ƙara wani in te ya zama iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to ba wani mai iya taimaka ma in ba Allah ba amma maganar shi ne menene maƙamul khaliq menene makamul makhluk wannan fa anan ne karatun shekul islam ya bude mana shi ce muhammadu abdullahi ghairu mushabbakin bihi basharun marra mazalika sabbihi wa hu sifatun shabbatuhu bismi fa'ilin shi asibatul mushabbahan ne a wajen ɗaliban lugha shi ba Allah bane wa ma waladar rahmanu fahuwa ubaidukum fatalla ilahi laisa sha'i, shay'un kamislihi ba wani abu mai kama da Allah annabi ba Allah bane amma duk karatun da malamin tauhidi zai mana aka ce waye me waye ne mai rayawa ce Allah ce Allah waye mai kashewa Allah Allahu ya tawabbal anfusa hina mautuha hina mautiha wani waje kuma sai a ce kul wa malakul mautin lazi a can an ce Allah ne yake ɗaukar rai wani waje kuma sai a ce mala'ikan mutuwa ne yake ɗaukar rai idan kana cikin tunani anan wani wurin sai a ce wa ma sha'una illa an ya Allahu rabbul alamin wani wajen kuma sai a ce wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur can an ce mashi'a ta Allah ce nan kuma za ka ce mashi'a ta bawa ce cikin ayoyi biyu ba wacce ta soke wata ai abin da ya bayyana abin da ya bayyana an je yakin Uhud an dawo an samu matsala sai munafukai suka fara magana suna cewa tsarin da ma'aiki yayi ne ya janyo aka samu matsala Allah ta'ala sai ce in tusibukum hasaratu yaqulu hazihi min indillah wa in tusibukum sayyi'atun yaqulu hazihi min indika qul kullun min fa ma li ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna hadisa ayar farko ta ce in daɗi ya same su sai su ce daga Allah ne in matsala ta same su sai su ce daga annabi ne sai Allah ya ce da daɗin da matsala da daɗin duka biyun daga Allah ne babu wani wanda yake zuwa daga manzan Allah amma ayar gaba sai ta ce ma asabaka min hasanatin wa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi kuma tare suka sauka ta farko ta ce duka biyun daga Allah ne ta biyu kuma ta ce a ba haka bane ɗaya ne daga Allah ɗaya kuma ba daga Allah ba babu wata aya cikin ayoyi guda biyu da aka karanta da ɗaya ta sauke ɗaya ashe akwai nisbatul af'an ilal ibad jingina wa bayi aiki amma hakikanin mai ya al'amura ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ne alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alami. Allah shi ya halitta lamarin tuya halittar gaba daya yana wajen Allah maɗaukakin sarki to da haka nan 'yan uwa wajibi ne mu gane idan ana magana cewa komi daga Allah ne wannan wata karatu ne wanda babu wani mutum a cikin musulmi da yake da ta akan cewa dukkan abin da zai samu bawa duk Allah maɗaukakin sarki ne idan baka da lafiya waye ne ne mai baka lafiya ba Allah ne mai bada lafiya ba idan mutum ba shi da lafiya a ina ke ganawa da Allah ba a masallaci ba mara lafiya in ya tashi neman Allah dan ya ba shi lafiya ina zai tafi asibiti ga inda ake ganawa da Allah sai ka tafi asibiti mafi girman lokacin da bawa yake kusantar Allah shine lokacin sa da amma idan baka da lafiya magani zaka sha me haka yake nufi haka yana nufin cewa akwai wasa'id akwai tsari daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikin halitta wanda waɗannan tsanin da su ne ake samun sakwar baiwa ta Allah ba wani abu wanda zai zama Allah ne zai baka kuma kana tsammanin cewa wai direct za a turo maka shi a'a Allah ta'ala yana sanya baiwarsa da baye-bayensa ne a cikin tsanannukan da ya ajiye a bayi shi yasa ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhil wasila in za ku zo waje na ba haka za ku tago kai tsaye ba sai kun nemi tsanin da zai ɗauko ku ya kawo ku waje na mu a iya namu tunanin da namu karatun da namu binciken da namu leƙen da hangen ba mu san Allah yana da wani tsanin da ya fi manzan Allah a cikin komi a cikin komi ba mu sani ba hatta a cikin rashin lafiya mu ba mu san akwai wani tsanin da ya fi manzan Allah ba da haka babu lafiya tabbas za mu ce Allah ya ba mu lafiya kuma mu kama kafa da manzan Allah an yi ba ɗaya ba ba bi ba kuma an samu sauki wannan mas'ala ce ta tawassuli mas'ala ce ta tawassuli wanda in ta riki rikide a wani halin tana kuma mas'ala ce ta furu'a ma ba ta aqida ba amma an sa mata rigar aqida an kafirta ba'ari da yawa kuma an shiga cikin kokarin dasa wa mutane kallon sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an bashi wani limit a kwakwalwar mutane baya nufin allantar da shi sallallahu alaihi wasallam a kai da baka da lafiya ka sha kwayar paracetamol Coartem, amoxil da sauransu duk maganin da kake sha gaba daya kana mai itikadin cewa Allah ne zai baka lafiya shin shan wannan maganin ya kafirta ka tambayar abin da ba zai yi ba tambayar abin da ba zai yiwu ba ya danganta akwai mahallin duban Allah dan Allah a fahimci wannan nukatawa da kyau saboda nukta ce wanda in ka faɗa wanda bai fahimce ta da kyau ba zai yi tsammanin ka allantar da wani Allah akwai mahallin duban Allah wanda wannan mahallin in ma ya zama wuri in ma ya zama mutum wannan mahallin da Allah yake duba in an duba Allah a wannan mahallin wato abin nufi in ka nufi wannan muhallin kana mai hadartowa Allah zai yi to Allah zai mutum ya kashe mutum tasa'in da tara ka tuba ƙarshe dai ya cika na ɗari da malamin da ya ce masa Allah ba zai yafe mar ba ƙarshe an ce masa ya bar garin nan ya tafi garin wasu waliyai ya yi bautar Allah tare da su Allah zai yafe masa a hanya Allah ya ɗauki ransa a ƙarshe a ruwaya an gafarta masa amma abin tambaya a nan ma'aiki ne ke bada labari an auna an ga ya fi kusa da garin bayan Allah me yasa gafarar ta zama a wannan garin ne bayan Allah ba a garin yake ba Allah yana tuban duk wanda yake ko ina me yasa a wancan garin Allah ba zai karɓi tuban ba kun fahimci abin da nake nufi ai a can garin yayi laifi kuma malamin da ya ce masa tashi bar garin nan ce ka gari kaza shi ma malamin a garin yake me yasa malamin bai tashi ya bar garin ba shi malamin anan yake saduwa da Allah amma shi wannan shi wannan ba zai sadu da Allah anan ba an fahimci me nake so na ce shi wannan ba zai samu Allah anan ba sai ya tashi ya bar nan ya tafi ina ya tafi wani gari kuma ba kowa ke ba da wannan labarin ba san Allah ne kuma mutumin ya kama hanyar garin bai isa ba amma ya fi kusa da garin hadisin na da tsayi ƙarshe Allah ya gabarta masa me nake so mu ɗauko anan ba za a gabarta masa ba sai ya je can dan can ɗin mahallin duban Allah ne a kansa in ba dan girmama sha'ira daga cikin sha'air ba me zai samu girmama ɗakin ka'aba ba duwatsu ba ne me zai samu girmama ta da ba dan girmama alamatayya na Allah ba ai ka'aba ba Allah bace amma tana tunatar da muwa Allah maqamu Ibrahim ba Allah bane amma yana tunatar da muwa. Allah to idan har duka waɗannan da Ka'aba da maqamu Ibrahim da wasu duwar watsu da ka sani za su tunatar da kai Allah har in ka je inda suke kana ji a ranka duk abin da ka ce wa Allah Allah zai amsa maka dan Allah ka dan yi tunani akan alwasilatul usma sallallahu alaihi wasallam menene za a je wajen manzon Allah da shi Allah bai yi ba ni duk abubuwan da ake ta magana a kai misali ana cewa akwai abu kaza shin wannan abun? menene shi a wajen manzan Allah annabi Sulaiman ya nemi taimako a wajen ɗaya daga cikin almajiransa taimakon abin da ba zai yi ba ko kafin kiftawar ido ana so a ɗauko gado daga wata ƙasa a kawo wata ƙasa a matsayin sana annabin Allah ya kamata ya ɗaga hannu ya ce Allah ɗauko ka kawo mana amma sai ya ce waye zai yi a cikin kuwaye ne zai ya nemi taimakon wasu kullum abin da ake faɗa akwai abin da ba zai akwai abin da ba zai ba wannan kan ba zai yiwu ba yau gado ba wai a ce yana wata ƙasa ba ko a ɗan ta noma yake aka ce kafin sakan uku ana so a gan shi a nan wajen ta yaya zai zo akwai hanyar zuwansa amma gado ne a wata ƙasa sai aka ce ga ta a bakin gari kafin ta shigo ana so gadon ya zo na ifrit minal din ne ce kafin ka tashi ya ce ina son wanda ya bi wannan gaggawa to wanda ya bi aljani gaggawa kan ai sai dai mala'ika kuma to mala'ika a wajen wa za a neme shi a wajen Allah amma bai roki Allah ba sai ta a cikin ku mutane nake so wani wanda ya bi shi gaggawa kuma ba isra'ahu mustaqirran inda kuma yace qala hadha min fadli rabbi ku gane da asif yayi aikin ɗaukowa gado cikin sakan ɗaya gado ya zo maimakon ya dube shi ya ce kai amma kai fa mai karama ne sai ya ce ai wannan baiwar Allah ce waye yayi aikin ba ba bi ba ya kawo dauki sallallahu alaihi wasallam tawassuli da aka yi da shi lokacin yana nan ai ba ɗaya bane ba bi ba amma mu ɗauki tawassululluka kamun kaba da aka yi ta yi da shi bayan baya nan gazotul yamama gazotul yamama shine yakin da aka shirya kare dangi ga musulmi ƙarƙashin musailimatul kazzab ranar da aka zo ana neman ɗauki yau abubakar ne kaliba babban yaƙi na farko da za a yi gashi dukkan ma da ta sun fito so ake yau a yi nasara a ga bayan maƙiya annabi saboda su waɗanda za a yi faɗa da su sun yi da'awar cewa mutum biyu a cikin da ke ɗaya ta ta sallama wa musailama shi musailama yana da'awar cewa shi ma annabi ne don haka yau yaƙin nan na kara martabar manzon Allah ne lokacin da aka zo barbajiyar yaƙi za a gwabza ibn kasir ya ruwaita cewa ana zuwa wajen yaƙi ana ƙoƙarin cewa allahu akbar shine zai zama taken yaƙin yau sai khalid bin walid ya ce takenmu na yau ba haka ba ne suka ce to takenmu na yau me za mu ce ya ce mu dinga cewa wa muhammadahu ya muhammadahu ya muhammadahu a tambayi ɗaliban larabci wannan siga ce daga cikin siyar na istigasa abin nufi ya annabi muhammadu ka kawo mana ɗauki wannan fudda su a cikin musulunci ne gaba ɗaya kalmar da zan rufe da ita ai cewar manzan Allah ya yi wa fati baya nufin cewa kuma shi kenan yana nan a a madina dan uwa ka zama mai hankali isra'i da iraji aka ya guce kabari ya ce marartu bi musa fi kabari yusalli inda al-khatib amar walau kuntum munaka la araitukum ya ce baitul maqdis aka yi al-anbiya jami'uhum ahya atal baitul muqaddasa ja'u ya je sama ya fara tadda su a sama daban-daban aka wuce su annabi isa a sama ta biyu wasu a sama ta uku su annabi idris a sama ta hudu har suka dan babba da sakonni na gaida mu idan wayannan annabawa an ajiye su a wayannan sabbai to dan Allah kai menene tsammanin ka da wanda shike da makamin summa da na fata da lafa abu kosai na au idan za kai shi Allah ya bar mu da manzan Allah Allah ya bar mu da manzan Allah Allah ya bar mu da manzan Allah Allah ya sa mu zamanto cikin masu girmama janabinsa Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana zan wadaci da waɗannan 'yan kalmomi kullu amin wa antum bi khairin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh